mu kuna tare da wannan tasha tamu ta UG Channel TV inda muke kawo muku shirye-shiryen tattaki kai tsaye akan wannan zon namu na Puntua a takaice dai yanzu ga mu wani gari inda muka tsaya mu saurari ra'ayoyin ɗaya daga cikin makallata wannan gari assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am ku za mu iya sanin sunan malamin eh na sunana Sufiyani Mika'ilo Malam Sufiyanu Mika'ilu a yanzu ga 'yan uwa almajiran Malam Zakzaki nan sun hito suna ta gudanar da wannan ibada ta tattaki kuma gashi mun gan ku bakin gari kuna ta kallo ko me yasa kuka hito kallo ne? To lalle muna shauƙin abin mun ga abin ya burge mu ne kuma muna taya su juyayi da bakin cikin da suke yi a kansa. Eh, saboda haka muna taya su murna muna taya su addu'a Allah ya sa tashi lafiya Allah ya ba su goyon baya ya ba su kariya akan abin da suka sa a gaban su a yanzu wannan tasha tana tare da kai ne ta UG Channel TV wani fata za ka yi mata so wannan tasha ne mata fatan alkhairi tare da ita kuma Allah ya kara mata kwarin goya kara mata gudunmawa da taimako akan abin da take yi na alkhairi malam Safiyanu muna godiya Allah ya saka da alkhairi